radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na daren yau ladi kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tari a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi duminsu wanda awal bauchi zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi sali usman katsina sai kuma shirin nan namurai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan karanta daga nan sai an soshin akida tare da dr abdulkadir mubarak yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san. Jama'a ba saurare Assalamu alaikum yau Lahadi ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Zulhijjan shekara ta 1442 hijira ga mariya Masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan Agustan shekara ta 1914 aka fara yakin duniya na ɗaya bayan da kasar jamus ta shirinta yaƙi a kan kasar rasha kafin haka dai da kwanaki uku ƙasar austria ta shilanta yaƙi a kan kasar sabiya bayan da aka kashe mai jiran gadon sarautar ƙasar a birnin sarajevo don haka yakin duniya na ɗaya ya auku ne da farko a tsakanin ƙasashen jamus da kuma dalar usmaniya austria da kuma hungary a ɗaya bangaren kuma ƙasashen faransa ingila rasha da kuma sabiya an kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban shekara ta 1900 da goma sha takwas inda rashid kawayenta suka samu nasara a wannan yakin dai an kashe mutane miliyan tara an kuma raunata wasu miliyan ashirin da tara sannan kuma wasu miliyan biyar suka bace sai dai takunkumai masu tsauri waɗanda aka kakabawa ƙasar jamus gami da takwarawar da aka yi mata ya zama masomin yakin duniya na biyu a shekara ta tara. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1958 shugaban ƙasar iraki na lokacin ya shalanta ficewar ƙasarsa daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa wadda ta haɗa ƙasashen jordan da kuma iraki tafin haka dai tasirin da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya samu a cikin ƙasashen larabawa ya kai ga haɗewar ƙasashen masar syria yaman a matsayin ƙasa guda ɗaya wanda hakan ya sa turawan ingila suka umarci sarakunan kasashen jordan da iraki waɗanda suke ƙarƙashin ikon turawa a lokacin da su haɗe kasashen nasu biyu sannan kuma su haɗe ƙasar ta zama haɗaɗɗiyar dolar hashimawa sarakunan jordan da iraki a lokacin da 'ya'yan sharif makka ne wanda ya kasance tsohon gwamnan hijaz a lokacin dolar usmaniya amma bayan haɗewar ƙasashen biyu sojojin iraki waɗanda suke da ra'ayi irin na jamal abdul nasir ƙarƙashin jagorancin janar abdulkarim kasim sun yi wa sarkin iraki na lokacin juyin mulki sun kuma kashe shi a lokacin yunkurin juyin mulkin sannan a rana irin ta yau suka shilanta wa kasar iraki daga haɗaɗɗiyar daular hashimawa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda awal bauchi zai karanta to da farko ga muhimman kanunsu a ci gaba da gudanar da bukukuwan rantsar da sabon shugaban kasar iran jagora zai miƙa wa zababben shugaban takardar kama aiki a ranar talata wasu ɗalibai biyu da aka yi garkuwa da su a zamfara sun gudu daga hannun masu garkuwa da su a najeriya a karon farko cikin shekaru 25 ɗan tseren najeriya ya kai wasan ƙarshe na tseren mita 100 a gasar olympics yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan a ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar iran a sanar da cewa a jibi talata jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei zai mika wa zababben shugaban na iran said ibrahim ra'isi takardan amincewarsa da zaben da aka masa a matsayin sabon shugaban kasa a wata sanarwa da ofishin jagoran ya fitar a yau lahadi ya ce a bikin da za a gudanar din a hussaini mama khomeini da ke gidan jagoran ayatollah khamenei zai ba wa sayar ra'isi takardar amincewarsa da zaben da aka masa a matsayin shugaban kasar iran sanarwar ta kara da cewa a yayin bikin wanda zai samu halartar wasu daga cikin manyan jami'an kasar ministan cikin gidan kasar ta iran zai gabatar da rahoto kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuli daga nan kuma za a karanta abin da takardar kama aikin ta sai kuma jawaban da sabon shugaban da kuma jagoran za su yi bikin mika takarda cewa da shugabancin da ya shine mafarin kama aikin duk wani zababben shugaba a kasar ta iran ranar alhamis mai kamawa ne da ya kwanaki biyu bayan wannan bikin ake sa ran sai ra'isi din zai gudanar da rantsuwar kama aiki a hukumance a gaban 'yan majalisar shawarar musulunci ta kasar ta iran gwamnatin kasar iran ta musanta zargin da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi mata na cewa tana da hannu cikin harin da aka kai wa wani jirgin dakon man fetur na isra'ila din a tekun oman a farko-farkon wannan mako inda biyu daga cikin mutanen da suke cikin jirgin suka mutu kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ne ya bayyana hakan a wata ganawa da manema labarai da yi na mako-mako inda ya ce babu gaskiya cikin wannan tuhumar da isra'ilan take wa iran yana mai cewa duk inda isra'ilan ta sa kafarta to babu abin da take zuwa da shi face rashin tsaro ta'addanci da kuma rikici zade ya ce waɗanda suke da alhakin wannan hari su ne waɗanda suka bari isra'ilan ta shigo wannan yankin yayin da yake magana kan barazanar isra'ila na ɗaukan mataki akan iran kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce duk wanda ya haɗi gatari to ya san cewa zai kwana a tsaye yana mai cewa iran za ta kare kanta da kuma ƙasarta daga duk wata barazana a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. rahotanni daga jihar zamfara da ke najeriya sun tabbatar da cewa wasu ɗalibai guda biyu na makarantar sakandaren birnin yawuri da ke jihar kebbi sun sami tsira daga hannun 'yan bindigan da suka sace su da sai dai kuma na ci gaba da samun rashin tabbas kan yadda aka yi suka tsiran tun da fari dai rahotanni sun ce mazauna garin dan dalla da ke ne wato suka tsinci waɗannan ɗaliban a dajin ɗan sadau na ƙaramar hukumar maru ta jihar ta zamfara a jiya asabar rahotannin sun ce daga nan ne dai mutanen garin suka mika waɗannan yaran ga 'yan sanda a garin ɗan sanda ɗin inda aka wuce da su zuwa helikwatar 'yan sanda da ke garin gusau babban birnin jihar ta zamfara to sai da kuma daga baya rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta ce ita ce ta ceto ɗaliban biyu daga hannun 'yan bindigan waɗanda suka sace su a watan yulin da ya gabata yayin da yake sanar da hakan a wata ganawa da ya da manema labarai a yau lahadi kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara hussein abubakar ya ce jami'an ne na 'yan sandan ne suka ceto waɗannan ɗalibai guda biyu wato faruk buhari mai shekara 17 da kuma maryam abdulkarim 'yar shekaru 15 a duniya to masu saurari kare da sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar tsakiyar afirka sun bayyana cewa 'yan tawaye a kasar sun kashe mutum shida a wani hari da suka kai arewa maso gabacin kasar wani mai magana da yawon rundunar da ake kira da manuska lafsanar kanar abdulaziz pal shine shaidawa kamfanin dalancin labaran yafi cewa sojojin gwamnatin da ke zaune a man sun fuskanci hari daga wata kungiya da ake kira da 3r hakakin ya kara da cewa baya ga waɗanda aka kashe ɗin har ila yau kuma a raunata wasu mutane da dama sai dai kuma ya ce a halin yanzu dai lamura sun lafa a garin na man da ke kimanin kilomita 550 daga babban birnin kasar wato bangi ita dai wannan kungiya ta 3r na daga cikin kungiyoyin mayakan sa kai da aka kafa su a kasar wata take ci gaba da fuskantar tashin tashina mai tsanani cikin shekaru goma da suka gabata a karon farko cikin shekaru 25 najeriya za ta sami wakilci a wasan karshe. na tseren mita 100 na maza a wasan olympics da halin yanzu ake gudanarwa a birnin tokyo na kasar japan a yau lahadi ne dai dan wasan dan tseren nigeria mai suna enoch adegoke ya kawo karshen wannan dakon lokacin da ya samu nasarar tsallakewa zuwa wasan karshe na gasar na tsere na mita 100 na gasar ta olympics adegoke wanda shine wannan shine karon farko da ya halarci gasar olympics din bayan ya samu nasarar yin tseren mita 100 cikin dakika goma a wasan kusa da na ƙarshe da aka gudanar a yau lahadi wannan dai shine karon farko da najeriya ɗin ta kai wannan mataki na karshe a gasar olympics ɗin tun bayan da ɗan wasanta david son ezinwa ya kai wannan mataki a gasar olympics na atlanta a shekarar 1996 ta karshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau tare da abdullahi salisu usman katsina afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a cikin shirin namu na yau da allah za mu ci gaba ne da yin dubi dangane da zaman shari'ar shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim wanda ya kawo ƙarshe bayan babbar kotun kaduna ta wanke su daga dukkanin zarge-zarge da aka yi a kansu inda za mu ji mahanga da kuma matsayar lauyoyi da suke kare su a wannan shari'a sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa to kamar yadda na ambata a cikin shirin namu za mu dubi ne akan yadda wannan shari'a ta kasance kuma muna tare ne da ɗaya daga cikin manyan lauyoyi waɗanda sa kasance a cikin tawagar lauyoyin da suke kare shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin nasa a wannan shari'a wato barista isaac adam barista muna yi baka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin wannan shiri namu kuma da farko kafin duba sauran bututuwa eh, barista za mu so ne ka fara yi mana bita akan ita wannan shari'a tun daga lokacin da aka fara ta da kuma abubuwan da suka wakana har zuwa wannan lokaci da ta kawo ƙarshe. Ah, wato mana abdullahi saleh ita wannan shari'a ta su malam a takaice dai an fara ta ranar 15 ga watan mai wato na shekarar 2018 kuma an kare ta ranar 28 ga watan julai na 2021 ita wannan shari'a ta ɗauki tsawon shekara uku kenan da wata biyu a cikin wannan shekara uku da wata biyu abubuwa da dama sun faru a cikin ita wannan shirya din su lauyoyin gwamnati ba su da sun san ba su da kes saboda haka su sun ringa jan lokaci sun ringa jan kafa tun da su suna wakiltar gwamnati ne kuma gwamnati suna ganin suna da mulki suna da fawa su don haka suka ci gaba da amfani da jan kafa a shari'a din ya zama an ci gaba da tsare su malam in banda haka ita wannan shari'an aka yi ta cikin shekara uku da wata biyu Lallai za a iya fara ta a gama a cikin wata bakwai zuwa wata takwas ko hayas a ce shekara ɗaya to amma aka shekara uku da har da wata biyu ana yi to da farko a ranar da aka fara zuwa maganan beli ma kaɗai kawai aka yi aka mai da su malam so an daɗe ana zuwa ma ba a ma karantawa su malam wato charges ko in ce tuhuman da ake wasu malam ba bayan an karanta musu charges ɗinsu inda su malam suka amsa da cewa a ah, rubbish and nonsense wato shirme da hauka yana nufin kamar basu amsa ba ke not guilty in an karanta maka abin da ake maka da aikatawa ah, za a ce guilty ko not guilty ah, sai ka zaɓa ko ka ce ko ka amsa ka aikata ka ce guilty ko kuma ka ce not guilty ka ce ba ka aikata ba shi criminal procedure wato tsarin shari'a ta eh, laifuffuka tun da an yi gyara wancan gyaran fa kawai da aka yi wanda yake daga lokacin da aka yi wannan gyaran kafin ake batun gyara ya taso har kuma zuwa gyaran a yi gyaran har kuma kuma a zo a sake karantawa su malam charges ɗinsu su sake amsawa cewa a rubbish and nonsense to an ɗauki lokaci mai tsawo don akalla an yi kusan wata shida ko fiye da wata shida a haka dai aka ta tafiya aka zo aka sake karanta musu ɗin suka aka ɗauki fili nasu aka ci gaba da tafiya shi ma batun rashin lafiya ya sake tasowa aka nemi kotun ta ba da umarnin cewa su jami'an tsaron prison su bar likitocin su malam su duba su kotu ta sha ba da waɗannan akan batun likitoci ya kai su so biyu zuwa uku haka so daga nan sai kuma shi alkalin ya zo bayan an yi zaɓe kenan a 2019 an yi zaben siyasa don haka aka tura shi election petition tribunal wato wata kotun zaɓe a jihar yobe don haka ya tafi sai da ya wata shida Ah, ya zama kes ɗin an yi wajen wata takwas dai ba tare ma da an zauna a kes ɗin ba alkalin ya tafi hutu kuma aka ajiye mai kes aka ce lalle shi ake so ya ci gaba da yin kes din so don haka shari'a ɗin ta an taɓa yin wata kusan wata bakwai ba tare da an yi shari'a ba so haka da ya dawo ya zo ya sake tafiya hutun wata daya tribunal din wata shida da alkali ya dawo ya tafi hutun wata daya sannan da ya dawo daga hutun wata daya aka sa kes din ranar da aka sa ta kusa wata daya so na haka virtually an yi wata kusan takwas ba ce komai ba a shari'a a daidai wani lokacin ne kuma yana tribunal din sai rashin lafiyar su malam ya sake tasowa don haka su malam suka shigar da kara suna son kotu ta basu. da daman tafiya izinin wato neman magani a waje to shine aka je wata kotu ba wannan ba aka je court 11 cikin jerin jerikan kotuna ne na high court na nan jihar kaduna a ƙarshe ita waccan kotun ta bada izinin a fita neman a neman magani din wanda a ƙarshe dai gwamnati ta yi wa neman maganin kafar ungulu To jama'a masu saurari kada sha'afa shirin yana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran kuma muna tare ne da barista Isaac Adam wanda ɗaya ne daga cikin manyan lauyi waɗanda suka kare Sheikh Ibrahim Yakubu Alzaki a shari'ar da aka masa tare da mai ɗakin sa tsawon shekaru fiye da uku da kuma muhimman abubuwan da suka wakana a yayin wannan shari'a ga baristan da ya ɗauke da ci gaba da bayanin da yake yi. shi wannan kotu uh, da take wannan kes din da alkalin ya dawo daga hutu ya sa rana daga election petition tribunal ya sa rana aka zo aka ci gaba da wato ana nan ana nan ya zama sai muka fahimci ba sa son sakamakon sun san ba su da kes don haka ba sa son kes din ya tafi a yi sauri a yi kes din kullum sai su kawo wani abin da ba shi ba ne kullum sun fara kawo shaidu to kuma a lokaci guda akwai 'yan uwa na da aka kama wa kiyan zaria din tun 2015 disamba Ah, an kawo su kotu kotu a nan kaduna kotu high court kuma ta saurari kes ah, ɗinsu kusan shekara hudu don haka ƙarshe kotun ta wanke su akwai court 6 akwai court 8 akwai court 11 a nan kawo ta nda junction duk dai high court ne na nan jihar kaduna kusan mutum 200 da wani abu kotu ta wanke su ta ce ba su aikata wani laifin ba su ana tuhumar su da aikatawa ne kai tsaye amma kotu ta wanke su ta ce ba su aikata ba to su kuma su malam ana tuhumar su da ingiza yan uwa ne su aikata laifi so a lokacin da aka ce wanda ake tuhumar su da aikata bai aikata ba to ina ga wanda kuma ake tuhumar su da ingiza to don haka wannan sai yasa sai muka shigar da takarda abin da ake kira PO wato preliminary objection cewa ma to ai malam ma ba shi ma da kes a kore karan bai kamata ma a rike su malam a ce za a yi masa shari'a ba tun daga yan uwa kotu ta wanke su ta ce ba su aikata laifi ba to wannan ya sa da kotu ta zo rulin don a lokacin an yi jayayya sosai sun ce a su ba su da ba ce a ba mai da ba yan uwa ba ma bukata a cigaba da wannan shari'a a ƙarshe sai kotu ta ce a bar su lauyoyin gwamnati maimakon a watsi da da shari'a a bar lauyoyin gwamnati su kawo shaidu din wanda in aka ce an watsi da shari'a a nan so su suna da ground of appeal wato suna da kwakwaran shaida da za su iya zuwa su ɗaukaka ƙara kuma za a saurare su don za su ce ai gashi an saki an saki wanda ake tuhuma da aikata laifi tun ba a saurare su ba ba su dama sun kashe ba sannan a lokaci guda kuma wanda aka saka din nan saki su malam a lokacin jami'an tsaro suna da hujja da za su iya kama su su ce to ai ba a yi ma yi kes din ba sai kotu ta ce a ba su dama mana a yi kes din a ba su dama su kawo shaidu to wannan kuma ya sa ya yi amfani kwarai da gaske don ya sa lauyoyin gwamnati sun zo sun zama serious wato sun ɗauki a shari'a da muhimmanci sun zo a cewa lalle a yi kesin domin a cikin zama shida da aka yi suka kawo shaidu goma sha biyar wato akwai zaman da aka yi su uku aka yi bibiyu su uku misali a yi yau a yi gobe a daga zuwa lokaci a sake sa ranaku biyu to a cikin wani haka zama shida da aka yi suka gama kawo shaidu guda sha biyar wato suka rufe kes ɗinsu muka muka cewa muka faɗa ma kotu cewa za mu shigar da takarda no case submission tunda su lauyan gwamnati sun gama kawo shaidunsu da muka fahimci duk shaidun ba su iya alakanta su malam da laifin da ake tuhuman su da aikata ba don haka muka shigar da ita eh, wannan takarda ta no case submission ah, kuma aka zo aka yi abin da ake kira adoption wato ah, kowa ya ce ya yadda da hujjarsa da ya rubuta a wannan takarda muka ci min yadda da hujjojinmu da muka rubuta a cikin eh, takarda ta no case submission su ma suka ce sun yarda da reply ɗinsu sannan aka zo aka ɗan abin da ake kira oral argument wato ɗan gaddama ko jayayya ta baki abubuwan da baka rubuta a takarda ba ka kara faɗin su a baki duk aka yi wannan aka ɗaga shine kotu ta sanya ranar 28 ga watan julai na 2021 nan a matsayin za ta rulin za ta yanke hukunci a kan takardar nokia submission ɗin da muka shigar so don haka ita wannan kotu ta yi rulin ma'ana ta yanke hukunci akan batun nokia submission to bar sa lokacin da muke da shi a cikin shirin namu ya riga ya riske mu a ci gaban shirin namu da yadda Allah za ka sake dawowa domin ƙara samar da wannan bayani dangane da yadda wannan shari'a ta kaya godiya ta musamman ga barsa Isaac Adam ɗaya daga cikin manyan lauyoyi waɗanda suka kare Sheikh Ibrahim Yakubu Alzaki da mai ɗakin sa a fitowa ta gaba da yardar Allah za mu ji sauran bayani daga bakin baristan kafin wannan lokaci a madadin dukkanin sauran abokan aiki ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa boh daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin 'ai'uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son yi amfani da wannan dama wajen mika sabon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana kamar bala yaro mada akwai abdullahi bala birniwa akwai ibrahim iroma duke sannan akwai ayuba sarkin hakuri akwai sala abdulkadir nas kakan zaria rufa'i kakan zaria sha'ibu zidan akwai buhari mai dankali maraba akwai musa na calima Hanji, akwai Bashir Mamman dan Inna Kadisau, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai Kadori Digaga dan Fulanin Warji, sa'annan ban manta da Malam Wari Bire zuwa ba, akwai kakame Mai Yadi Gursuma da Masa, akwai Bashir Abubakar Kare, Lawal S Zazzau, akwai Gali Suraja Faki, sa'annan ban manta da ban manta da iyayen gida na 'yan baban Yusra Gusau ba, Ashirin Lawan na goma ruwan ɓaure, sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Najeriya. Salamu alaikum Radio Zahiran mai magana Mummal Lawal mai dawa a birnin a jamhuriyar Nijar a birnin Agadez. To na farko ina gida yan radio yan dukan ku baki ɗaya ina jinjina muku ga damar da kuke ba mu muna gaishe-gaishe ga amanna arziki ina muku fata alheri na da na farko ku ba ni dama in gida amanna arziki ina gida Umar a nan Karce Sabon Gari jamhuriyar Nijar Agadez ina gida Isuf a jamhuriyar Nijar Agadez Idris. Ina gida Tajo a mazaunin mazauni a ƙasar libya mutumin maradi ne yana zaune a ƙasar libya ina da shahab a jamhuriyar niger ƙasar zandar ina da mamman sani a birnin babban birni na niger a yamai mamman sani a rubanda ina da muhammadu stos a birnin yamai ina da malam ahmadu ana a birnin jamhuriyar niger a birnin agadas to ina muku fata alheri Salamu alaikum sashin Hausa na biyo ce Iran mai magana Abu ya manja ma bala daga jihar Adama tare nigeria Zai amfani da wannan dama da kuke ba mu din ida sakon gaisuwa ta na sada zumunci zuwa ga Kubra Abubakar Adamu Jalingo da Alhaji Sadi Moyo tsbs Jalingo sai ko dukkanin ma'aikatan Nas FM da ke nan Yola da ma'aikatan Gotel Communication da ke nan Yola sai kuma Hajiya Hawa Kabir Radio France france sai kuma ina gaishe da manu shugaban kungiyar radio writers listeners na jihar adama ina gaishe da malam bello daure daure majin kungiyar mura jama'a na jihar adama sai kuwa pro na kungiyar mura jama'a na jihar adama baban gidan computer shelin a ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar gida malama da radio abin sauraro da kuma amarya ta fa'ida daga bugun manja mayo a tashi lafiya. hausa sunana ita bazaberu daga nan da magaram ina gaishe da duka yan uwa da amina arziki aiki a cikin wannan shiri na ƙarshen sati na gashe-gashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci taron suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin gara ina so ku bani dama in gaida yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida da toro wanda yake mai san su ne nan da magaran akwai su madatte da magaran su madatte da magaran akwai miji soja mai adaidaita nan da magaran akwai na agwa mai faci da yake a nan zanjar akwai eh, mamman shehu mena letana ne gartina sunar wanda yake ranfawa wajuju a nan da magaran akwai musa mai shayi ya wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai zane da alife kifa a nan da magaran akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya a nan da magaran akwai shugaba zabiru mai matala shugaban zaɓe sanka na jihar da magaran gabaki daya a nan kasuwa dole da magaran zan manta ba da isu dan maliki kurji mai gaban daji a mata mai akwai yaya sonitar wanda yake a mata mai akwai abdurrashid mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman alhaji sali ne wanda yake saudiya akwai mata na karbiya hajjara saudiya a nan garkin daura da fatan suna lafiya da wanda ya ji sunan da wanda bai ji ba kasan dabbo ne wa bai jin mai assalamu alaikum radio era ne ne muhammadu zakillo ne ka ga da asan barka dukkan na ka zan radio era ne ka ga da roga roga ne ka ga da zoji zandar ba likita ne ka ga da hadari saba dukkan ne ka ga da su kaf ne ka ga da kala na wannan kilibiya ne ka ga da kada na wannan ke algeria nika ga da kada na wannan ke nigeria dukkan nika ga da tab ne ne muhammadu zakirullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu fi e hausa ta hiran mai magana na kuma te dan kore bin magarin dawa da magaran mazaunin libya ina so ku ban dama an gaida abokan arzikinmu kamar su yi su garin madattai akwai sunushi garin maɗattai akwai rabe idi bilma garin dawa da magaram akwai aminu ofisa bilma dawa da magaram akwai nagwa mai faci zandar akwai leturo da magaram akwai rabe mai aski da magaram akwai kadora digago dan mulanin warji a gaida mana kowa da kowa daga naku mati dan kore bilma garin dawa da magaram mazamin libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa muryan masu saurare kenan zan mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abdu kibiya angon jego tare da isu na garin maɗattai sunushi na garin maɗattai akwai mu yan fada likimin musamman malolin jamburu abdulhadi sai ije san ya dan baiwa malam w shi ma ango ne da duka masu kira da sauraron rediyo na birnin da magarin da kewaye ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi daga da magarin a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BH mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga na maɗatte da magaram ina so kuma in dama in gaishe gaishe da farko ina gaida akwa mai faci bakin ofital da magaram ina gaida lektoro mai essence akwai abdurrahman abdo kibiya da mara ta birnin da magaram ina gaida lektoro mai essence akwai kaɗo da ga ɗan filanoji akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin dora shugaba alarama ta sama da shanya mai dabino maɗatte akwai zane da alifeti tiku ina gaida baba lefe da magarin musa dira asuba ina gaida sanushi garin madattai ina gaida ibrahim maraya madattai fazali mai liki ne a madattai ina gaida hakilu sula akwai awolu mazamanta da dj omar ba sanda dan adidita ne akwai mujidogo alex da karshe na gaida dan garin madattai baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne madattai da magarin jamfuri ne assalamu alaikum biyu hausa radio iran mai magana naku ne na yau da kullum maji muhammad wanda kai santa suna Alamun Soja mai hade da sahu likitan dutse Zandar. Eh ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa don Asuba akwai babban mai yanki a nan da magaram akwai Letoro mai insans a nan da magaram akwai Mustakaran gare na agwa mai faci bakin likitan dutse ina gaida yan hade da sahu na bakin likitan dutse gaba daya da shugaban mu President Danduwa akwai SJ wanda aka sani da suna sarki akwai Salisu wanda ake cema Rado a garin Malam Ahmad. Nagode BOH Hausa a tashi lafiya mai magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda aka sani da suna muji soja mai adaidaita sahu a nan likita dutse zandar a tashi lafiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da naku Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin da kuke ba mu dama muna yin sakon gaishe gaishe kamar haka akwai abokina Alkasim wanda yake a Agaras akwai Lawan Abbani a Agaras akwai Ibrahim Jihar Kaduna akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya eh, na dawo nan Nijar akwai Musa Hadaran Asaba kashe mai sarko akwai Soja bakin hospital Agwa bakin dukan dukansu a damagaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Abdulaziz Prezi Sare Zamna akwai abokina eh, shugaba Rami sido zaman takasimo to akwai alhaji lawali ci gidan madara dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai umar taku eh, akwai dare dan fulani hari dan fulani dukansu a nan damagaram kuma na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura akwai ilyasu yakuba eh, akwai abokina abroki biya akwai usaini sitar kasuwar kwalliya dukansu a nan damagaram da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin ina gaida kuna jijina muku a tashi lafiya kuna tare da naku toro a damagaram jamhuriyar nijar radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Frezi uh, na a yanzu ci da take Agadas jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama ta bayyana ra'ayoyinmu da sada zumunci ga 'yan uwa. Da farko dai ina gaida shagoro wannan shiri Hassan Barka ba zan manta da Ilyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi eh, akwai mamman Buniya Yakubu Awashe ina gaida shi Isu Madattai shi ma ina gaida shi Isa Musa ina gaida shi akwai Abdurrahman wanda aka fi sani da Abdul Kibiya ina gaida shi ba zan manta da shi Alkasim da yake agada sungo amarewa ina gaida shi ba zan manta da shi muji soja mai adede ta sahu shi ma ina gaida shi ba zan manta da bukari roga roga agadas ina gaida shi ba zan manta da mamatawa da baban nawa ina gaida su eh akwai yannan nawa duka ina gaida su baki ɗaya da kannan nawa ba zan manta da shi malamin nawa ba malam hassan mudir na zafatul islam ina gaida shi ba zan manta da shi shehin namu ba sheikh suleiman salahaddin attijani da sauran malumai kamar su sheikh malam sula larabawa sheikh malam malam barmu sheikh ahmadu mai taguwa sheikh ahmadu tubali eh, da sheikh malam azzi akwai malam ada shi ma ina gaida shi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin isoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan ko kisoshin salihan bayi na atla shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kisar annabi musa salam da bani isra'ila da muke karantawa a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda allah ta'ala ya yi fushi da bani isra'ila bayan sun wa umarnin allah ta'ala na su shiga yaƙi da mutanen da suke zaune a ƙasa mai tsarki wacce ya yi musu alkawarin shigarta. sannan ya haramta musu shigarta har na shekaru arba'in kuma ya sa su ɗinwa na tsawon wannan lokacin malaman tafsiri sun bayyana cewa bani isra'ila wanda suka shiga ɗinwa a hamada sun kasance a hamadar sina ne ko kuma wani yanki daga cikinta wanda ake kera atteha wanda ke tsakanin masar da ƙasa mai tsarki wato falastinu bayan da allah ta'ala ya jefa bani isra'ila cikin azaba a cikin hamada sina sai annabi musa salam ya yi bakin ciki da hakan sai allah ya ce masa kada ya yi bakin ciki don sun kasance sun cancanci wannan ukubar kamar yadda yake cewa kada ka yi bakin ciki a kan mutane fasikai sannan idan muka dubi jumla ta ƙarshe ta wannan ayar za mu fahimci cewa da alamun annabi musa salam ya ji tausayinsu bayan ya tabbatar da cewa allah zai shigar da su azaba na d'inwa, don haka sai ya sake roƙon allah ta'ala ya yi musu afuwa amma sai allah ya amsa masa da sauri kan cewa ai sun cancanci azabar allah jefa su cikin ɗinwa ba dole ne don azabtar da su ba sai dai yana iya zama wata jarabawa ce wacce za ta karfafa ruhinsu ta kuma wato sanya su su yi nadama su faraka daga kurakuran da suka aikata su kuma tuba ga ubangijinsu kamar dai yadda za mu gani nan gaba banda haka ɗinwa da suka shiga har ila yau zai iya zama dama ce ta kyautata halayensu su kuma ji cewa su mutane ne masu daraja bayan da suka kasance kaskantattu a ƙarƙashin fir'auna da mutanensa na shekaru masu yawa daga nan bayan da suka shiga ɗinwa wasu daga cikinsu su yi nadama a sabon da suka yi wa allah sun tuba zuwa ga ubangijinsu daga nan sai ya fara sawaka musu azabar da suke ciki a cikin hamadar. don haka sai allah ta'ala ya fara sawaka musu azabar da ya ɗora musu kamar yadda yake cewa a cikin wannan ayar kuma muka yayyanka su jikokin ƙabilu goma sha biyu al'ummu kuma muka yi wahayi zuwa ga musa a lokacin da mutanensa suka neme shi ga shayarwa cewa ka doki dutsen da sandarka sai marmaro goma sha biyu suka ƙuƙuga daga gare shi lalle ne ‘ya'yan kowace kabila sun san mashayarsu kuma muka yi musu inuwa da giragizai kuma muka saukar da darba da tantabaru a kansu ku ci daga masu daɗin abin da muka arzuta ku kuma ba su zalunce mu ba kuma amma kawukansu suke zalunta cikin suratul araf ɗari ta 160 a nan za mu fahimci cewa duk tare da azaba da suke ciki annabi musa salam yana tare da su yana kuma ganin su a cikin wahala da ɗinwa da suke ciki a cikin wannan halin ne suka je wajensa suka nemi ruwan sha shi annabi musa salam ya roƙi allah ta'ala ya ba su ruwa banda haka ya ƙara masu da wasu nemomi. dangane da ruwan da allah ta'ala ya umarci annabi musa salam ya daki wani dutse wanda ya samar da idanun ruwa adadin wato kabilun bani isra'ila goma sha biyu jikokin annabi yakub salam kenan wanda suka hada da ra'ubin da shamun da lawi da binyamin da yusuf salam da sauransu annabi musa salam da haruna salam da jikokin lawi ne haka kuma imran mahaifin maryam salam mahaifiyar annabi isa salam duk jikokin lawi ne an sami annabawa a cikin jikokin wasu 'ya'yan annabi yaqub salam wanda ba wa'annan ba bayan haka allah ta'ala ya aiko masu giragizai wanda suka yi masu inuwa a nan giragizan da ya aiko masu ba irin wa'anda muka sani ba ne a hamada masu haɗuwa su baje nan da nan da alamun giragizan na musamman ne wa'anda suke masu inuwa kuma su sa wuri ya yi sanyi. masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi waɗanda suka shafi aƙida mu kuma cikin yardar allah mu duba mu tsamo muku amsa mu gabatar to a yau cikin yardar allah akwai wata tambaya wadda wani ban Allah ya turo a ciki yake nuna mana cewa assalamu alaikum radio voh na daɗe ina sauraron ku a cikin shirye shiryen ku musamman na addini to tambaya ta da zan yi dangane da al'amura na aƙida ita ce wai da gaske ne 'yan shi'a bisa aƙidar su banda alƙur'ani wanda muke karantawa akwai wani ƙur'ani na 'yan shi'a daban wanda sai su ne kurin suke karanta shi wannan tambaya ta tana da alaƙa ne da wasu maganganu da muka ji kuma muke ji dangane da aƙidar 'yan shi'a na gode sai na ji daga gare ku to sai dai malam bai rubuta suna ba kurin da ya ce ya gode to mun kuma mun gode to tambaya a nan tambaya dama mu abinda muke so duk wani abu da ya shige wa mutum duhu ko menene shi ko da kai a naka tunanin kana ganin zai dan kawo wasu tunani ko kuma wasu cikas ko kuma wasu abubuwa kake ganin zaka bata wa su mabiya mazhaban shi'a din rai ka fito da tambayar ka in dai tambaya ce ta ilimi ko ka ji wani abu a wani guri ko an gaya maka ko ka ma karanto a wani littafi kai ko da littafin da ka karanto din littafi ne na shi'a din ka ga wani abu wanda baka gamsu ba in dai ka bujiro da tambayar a nan insha Allahu za mu duba sai kuma mu baka amsa daidai gwargwado insha Allah to wannan tambayar da ka faɗa lallai tambaya ce mai muhimmanci wadda take yawo ba wai tun a yanzu ba a tsawon tarihi akwai waɗanda suke ta yawo da waɗanda maganganu a bisa cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban ban da wannan alkur'ani ɗin da yake hannun al'umma baki da to na farko dai mu abin da muka sani duk duniyan nan tun farkon da allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da manzansa muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba shi saƙo ya zo da al'umma shi ya kuma isar wa da al'umma wannan sako na allah ta'ala ubangiji ya saukan masa da alƙur'ani har lokacin da manzon allah ya bar duniya ya kuma bar wannan alƙur'ani da allah ya sauka masa ya zama ita ce mu'ujiza ta ƙarshe wadda allah ya sauko da ya ta'audoran ƙasa to har wannan rana da muke magana yau tun ma bayan wafatin manzon mu abin da muka sani a duniya baki ɗaya ƙur'ani ƙwaya ɗaya ne in an ce littafin allah da sunan alƙur'ani wanda aka sako da manzan ƙarshe to mu dai abin da muka sani baki ɗaya shine littafin allah guda ɗaya ne kuma wannan littafi shine alƙur'ani mai girma to shin aƙidar shi'a a cikinta akwai itikadi kudircewa da cewa bayan wannan alkur'ani din akwai wani alkur'ani to bisa littattafai na malaman shi'a da muke karantawa da kuma maganganun su malaman shi'a din ba matan na yanzu ba tun ma na farko tsofaffin malamai da daɗu sanannu har zuwa yau ba mu taɓa jin wani malami da bakinsa ya furta ya ce 'yan shi'a suna da littafi mai suna ƙur'ani na biyu banda ƙur'anin da duk musulmai ke da shi mu ba mu taɓa jin wannan magana ba duk abin da muke ji na cewa wai 'yan shi'a suna da alƙur'ani wannan magana tana fitowa ne daga bakin makiya 'yan shi'a ɗin daga bakin magauta waɗanda su a kowane lokaci so suke su ɓata shi'anci su ɓata 'yan shi'a su yi musu kazafi su yi musu yarfe abin da muka ji abin muke ji kenan kuma saboda haka babu wani littafi da sunan alkur'ani in ban da alkur'ani guda ɗaya wanda aka saukowa da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma akwai wani wanda ya ce wai akwai wani alkur'ani daban wanda 'yan shi'a suke da imani da shi bisa aƙidarsu to wannan wani abu ne na kalubale kowaye a doron ƙasan nan komai malintarsa komai dogon gemunsa komai wani abu da yake nuna maka na cewa wai shi mutum ne mai tsoron Allah da ya furta cewa wai 'yan shi'a suna da wani ƙur'ani daban to kalubalen da za ka yi shine ka ce to akaramaka lahu a nuna mana shi mu gani in ya ɗauko ya nuna maka ya ce gashi aka buɗe aka gani gashi an rubuta cewa alkur'ani ne wannan na biyu na 'yan shi'a to sai ka yadda da shi amma in ka kalubalance shi aka rama kallahu tare da girmama ka da muke yi to mun ji ka ci 'yan shi'a suna da alkur'ani daban to da allah a nuna mana kwafi na wannan alkur'ani in ka ga ya fara kame kame ya ce can ya sako can ya yi wannan da kaga ya kama kama kame ya kasa fito maka da kwafe din alkur'anin to ka ce akarmakallahu da Allah a yi mana haƙuri mu ba mu yarda da wannan magana ba wannan magana in dai ba a nuno mana ita ba to tana kawo fitinu ne tsakanin musulmi. domin su 'yan shi'an da kansu ba su ce akwai wani ƙur'ani daban ba bayan namu na kowa da kowa musulman duniya baki da. in ka gaya wannan malamin haka da ya fara maka wannan yarfan da yake wa 'yan shi'a in kuna ba su irin wannan ansan to gobe ba zai sake yi ba amma duk wanda aka zo ana ɓata wani musulmi a gabansa ana sukansa da abin da bai ba ana yi masa karya ana yi masa ƙazafi sai ka yi shiru ka ba da ka har kana dariya kana tafi to kai ma duk laifin da wannan ya ɗauka kai ma ka yi musharaka ka haɗa da shi kun haɗu kun yi tarayya a cikin laifuffukan da ubangiji zai tutsiye ku tare da shi ranar kiyama ya muku hisabi yan shi'a ba su taɓa faɗa cewa suna da wani ƙur'ani daban ba duk maganan nan zaka ji sa ne ko a littattafan waɗanda suke kyama yan shi'a suke musu wato yarfe da ƙarya da ƙazafi ko a su na laccocinsu ko a rubuce a littattafansu ko kuma a tatsuniyoyin su su dai kurin abin da suke so wai su sanya ƙiyayya a zukatan jama'a su ƙi 'yan shi'a su ƙyamaci 'yan shi'a shi ne abin da suke yi amma ina fata wannan tambayar da kai tambaya ce mai muhimmanci ina fata duk wani wanda ya sake gaya maka cewa ai shi ana da qur'ani banda wannan qur'ani to kai masa wannan kalubalen ka ce to a nuna mana kofi ko kuma a gaya mana inda yake zaka ji suna kame kame a'a ai duma ai shi an ba ba su ne kowa yake da littafin ba yana wajen malaman su su ma malaman nasu ba kowa yake da shi ba yana nan a boye a boyen ma ba kowa zai iya ganin sa ba wannan duk wanda ya fara wannan magana kai kan kasan makaryaci ne da ya fara wannan magana kasan san dan yarfa ne dan gazafi ne to kana yana yin wannan maganan ka tabbata cewa wannan wani wakili ne na shaidan domin ba abin da yake so ya illa ya ta da fitinu tsakanin al'umma sannan kuma yana yi wa Allah ƙarya duk wanda zai ce da kai akwai wani alkur'anin daban bayan alkur'anin da Allah ya saukar da shi to wannan ya yi wa Allah ƙarya ubangiji cewa ya yi inna nahanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah cewa lallai tabbas mu ne muka saukar da azzikra shi ne alkur'ani kuma ne za mu kare shi tun da Allah ne ya saukar da alkurani kuma ya alkawarin zai kare shi babu wani dan adam ko waye shi da ya isa ya zo da wani abu sabanin wannan alkur'ani balle a cewa akwai wani qur'ani na biyu duk wanda ya ce akwai wani qur'ani na biyu to ya karyata Allah ta'ala duk wanda ya karta ubangiji subhanahu ta'ala akan abin da ya ce shi ne ya saukar da alkur'ani kuma shi zai kare shi ba wani wanda ya isa hatta Allah ta'ala ya yi kalubale wa kafirai cewa su zo da wasu ayoyi ma su zo da kai surori surori guda goma a kwatankwacin alkurani suka kasa kwatankwacin alkurani su zo da surori guda goma ma suka kasa to waye zai zo ya dinga mana karare cewa wai akwai wani qur'ani daban saboda haka wannan tatsuniyar ina fata kai mai wannan tambaya duk wanda ya sake maka wannan tatsuniyar kai masa kalubale ka ce nuna maka kwafe din ya nuna maka ya kuma gaya maka a ina ake da wannan littafi din saboda haka wannan ƙarya ce kirkire ne makiya na shi'a suka kawo suka cewa a cikin aƙidar shi'a wai akwai wani abu wai shi alkur'ani na biyu alkur'ani kwaya ɗaya ne shi kaɗai haka sarko da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata na amsa maka wannan tambaya tare da fatan Allah ta'ala ya shirya da mu baki daya ya nuna mana tafarkin gaskiya ya ba mu ikon bi insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahu masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tunda muna da sauran lokaci ga muhammad awal bauchi ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara a ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar iran an sanar da cewa a jibi talata jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei zai mika wa zababben shugaban na iran said ibrahim ra'isi takardar amincewarsa da zaben da aka masa a matsayin sabon shugaban kasa a wata sanarwa da ofishin jagoran ya fitar a yau lahadi ya ce a bikin da za a gudanar din a husainiyar mama khomeini da ke gidan jagoran ayatollah khamenei zai ba wa sayar ra'isi takardar amincewarsa da zaben da aka masa a matsayin shugaban kasar iran sanarwa ta kara da cewa a yayin bikin wanda zai samu halartar wasu daga cikin manyan jami'an kasar ministan cikin gidan kasar ta iran zai gabatar da rahoto kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuli daga nan kuma za a karanta abin da takardar kama aikin ta kunsa sai kuma jawaban da sabon shugaban da kuma jagoran za su yi bikin mika takarda min cewa da shugabancin dai shine mafarin kama aikin duk wani zababben shugaba a kasar ta iran ranar alhamis mai kamawa ne dai kwanaki biyu bayan wannan bikin ake sa ran sai ra'isi din zai gudanar da rantsuwar kama aiki a hukumance a gaban 'yan majalisar shawarar musulunci ta kasar ta iran gwamnatin kasar iran ta musanta zargin da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi mata na cewa tana da hannu cikin harin da aka kai wa wani jirgin dakon man fetur na isra'ila din a tekun oman a farko-farkon wannan mako inda biyu daga cikin mutanen da suke cikin jirgin suka mutu kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ne ya bayyana hakan a wata ganawa da manema labarai da yi na mako-mako inda ya ce babu gaskiya cikin wannan tuhumar da isra'ilan take wa iran yana mai cewa duk inda isra'ilan ta sa kafarta to babu abin da take zuwa da shi face rashin tsaro ta'addanci da kuma rikici katib zade ya ce waɗanda suke da alhakin wannan hari su ne waɗanda suka bari isra'ilan ta shigo wannan yankin yayin da yake magana kan barazanar isra'ila na ɗaukan mataki kan iran kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce duk wanda ya haɗi gatari to ya san cewa zai kwana a tsaye yana mai cewa iran za ta kare kanta da kuma kasarta daga duk wata barazana a duk lokacin da bukatar hakan ta taso rahotanni daga jihar zamfara da ke najeriya sun tabbatar da cewa wasu ɗalibai guda biyu na makarantar sakandaren birnin yawuri da ke jihar kebbi sun sami tsira daga hannun 'yan bindigan da suka sace su da sai dai kuma na ci gaba da samun rashin tabbas kan yadda aka yi suka tsiran masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya Salamu alaikum wa barakatu.